ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da saduwa a masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa inda muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan watan ramadan mai albarka bayan wunin yau sha biyu ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijira wanda ya dace da 24 ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna karatun alkur'ani a cikin suratu yusuf alaihi salam jiya mun tsaya zuwa aya ta talatin da hudu yau za mu tashi daga aya ta talatin da biyar zuwa abin da ya sawwaka cikin yardar allah allah ka datar da mu mu karanta daidai mu fahimta daidai kuma mu yi aiki da daidai ne allah ya ce aya ta talatin da biyar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 Allah ya ce sai ya bayyana a gare su min ba'di ma ra'awul ayat bayan sun ga alamomi sun bayyana sun ga alamomi da suke nuna gaskiyar Yusufu da kuma barrankarsa daga laifin da matan nan ta zarge shi da shi sun fahimci cewa Yusufu mai gaskiya ne wannan mata ita ta yi ƙarya sannan makircin mata ya yi yawa a kansa yana bukatar ceto da kuma yana bukatar yadda za a yi wannan magana ta lafa domin maganar ta kai imma wajen hatsari da kuma muni sai ya bayyana a gare su cewa ba mafita illa la yasjununahu hatta hin tabbas sai sun rufe shi har zuwa wani lokaci a rufe shi ko aji sakat ثم بدا لهم بمعنى ظهر لهم min ba'di ma ra'aw al-ayat min ba'di ma ra'aw min ash-shawahidi wal amarati ala yusufa wa bara'atihi su riga sun fahimci cewa annabi yusufu shine mai gaskiya wannan matar da kuma ƴan uwanta mata idan aka bar su to fa za su ci gaba da cutar yusufu ne shi yana zaune yana kulle a cikin gida bai samu ƴancin kansa ba to gara a kulle shi cikin maza ɗan uwansa akan a kulle shi cikin mata kuma an fahimci cewa abin da yake ji a kansa cewa asijinu habbu ilayya tsuna ni ilai zaman kurkukun ya fi mata don haka su ma sai suka ga ya fi dacewa a kulle shi tunda shi ma fi so a kulle shi alal akal in an kulle shi jarabawa ce ta wahalar gangan jiki amma babu jarabawa ta imani jarabawa ta imani kuwa ta fi haɗari a kansa kuma fadawa faduwa a wannan jarabawar ta fi muni sama da faduwa a jarabawar gangan jiki don haka sai suka ga wato alamomi sun bayyana hujjoji sun cika cewa yanzu fa sai an kulle yusuf kawai la nahu hatta in ay la nahu ila ila muddatin ghairi ma'lumatin wala mahduda a kulle shi zuwa wani lokacin da ba za a iyakance ba kawai a rufe shi a ɗan manta da al'amari ila an ya da al'amari har sai al'amari ya lafa kuma wannan abin kunya a daina jin yatsuwarta ana bukatar a samu nutsuwa ba za a samu nutsuwa ba sai wannan yusuf ɗin an daina ganinsa shi yasa suka ga su ma duka aka yi ittifaki wannan sun mabada lahu wannan zamirin na al'azizu ne wa ashabuhu wato shi wannan mijin wannan matar da sauran na kusa da shi da mazajen sauran matan da Allah ke kafa ana aidiya hunna kaga dukan su duk wanda yake stakeholder ne akan wannan al'amarin su ne lahu ba wai dole duk gari ko kuma sarki da kansa ba a'a an dai fahimci cewa kullu man lahu sha'nun fi hadha al'amr duk wanda yake da wani al'amari a cikin wannan abin da yake faruwa a yanzu stakeholder ne to dukan sun yi ittifaki an yi bikin cewa a kullu a huta da matsalarsa an fahimta ko to shi ne sai suka ce za a je a rufe shi hatta shi har zuwa wani lokaci yaushe ne wani lokacin shi kuma ba a yanke ba to me ma da ya shiga ودخل na وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين الله يقول ودخل معه السجن sai aka samu waɗanda suka shiga cikin kurkukun tare da shi fatayan waɗansu samari guda biyu cikin barori ko kuma cikin bayi kala ahaduhuma suna zaune a cikin kurkuku sai ɗaya daga cikinsu yake da annabi yusuf inni arani a'tiru famra ni na ga kaina a mafarki ina matsar giya Wakalar kala ɗayan kuma sai yake da shi inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ni na ga kaina a cikin mafarki ina rike da ina ɗauke da gurasa a kaina ta kulu min amma ga tsuntsaye a saman gurasan suna caccakar gurasa na bi ta'wil ba mu labarin fassarar wannan mafarkin inna naraka min al mu mun ga kai kana cikin mutane masu kyautatawa annabi yusuf alaihi salam bayan an yanke hukunci sai aka tashi a kurkuku sentencing ne ba tare da an ce masa zuwa lokaci kaza ba kawai za a kai ta kurkuku a rufe zuwa yaushe Allahu a'lam ta ya dade ta ba zai dade ba da aka zo shigar da shi kurkuku sai zama cikin waɗanda suka shiga tare da shi a waɗansu yara samari guda biyu su ne fatayan waɗannan samari guda biyu wato da suka shiga katada ibn da amatar sadusi ya ce daga cikin barorin sarki ne yanzu yusuf tun daga cikin labarinsa da muka fara ji har zuwa yanzu baka ji inda ya alaƙa da sarki ba yana alaƙa ne da prime minister wazirin sarki yanzu ne zai fara alaƙa da waɗansu na gidan sarki yanzu ya zo ya zauna a cikin kurkuku tare da waɗannan da ya ce waɗannan yara guda biyu masu dafa abincin sarki ne ɗaya daga cikinsu shi yake matsar inabi har ya yi giya wa sarki ɗaya daga cikinsu kuma aikin da yake yi shi ne dafa gurasa wa sarki waɗannan matasa guda biyu kowa da ƙwarewarsa kun za ko wanda ya kware a wajen yin biredi da yin gurasa da yin kek wani kuma ya kware akan yin jus wani kuma ya kware akan yin giya to shi wannan yana ta sarki ya kole ne idan sarki yana so ya zama high ya zama horai to shi za a nemo sai yi wa sarki jiya. an gane ko Shi shine tada yake satin malik ɗaya kuma shi shine kabbazul malik ne mai yi wa sarki biredi to shi wanda wanda yake yin gurasa da wanda yake yin wannan da wanda yake matsar abubuwan sha na sarki an rawaito daga abdullahi dan masarut kamar yadda wato ibnu jarir ya rawaito a kafin wannan shi da yake cewa abin da ya faru shine shi sarki sai aka zo aka raka masa cewa an sa masa poison ko kuma ana shirin sa masa poison domin a kashe shi amma a cikin abin da ake kawo masa ya sa a baka shine ne za a sa wannan poison ɗin to abin da yake sa a baka ta hanyar kurba ko ta hanyar ci idan an ce cikin abin da kake sha ne wa za a kama mai matsar giya mai matsar giya domin shine mai kawo abubuwan sha da abubuwan shaye-shaye idan kuma abin da ake ci ne kabbas za a kama domin shi ke kawo abinci ya zama ya nuna cewa sarki ya raba kowa da aikin to amma an kasa tantancewa ne da aka zo sai ce waye daga cikin ku kafin a gama bincike shi ne sarki ce duk aje a rufe su sai an yi bincike don ka a ƙoƙarin investigation don a tabbatar da wane ne hakikanin mai wannan laifi ne aka zo aka kulle su sai ta fada su a matsayin abin zargi yusuf kuma a matsayin dan tsautsayi ya tsautsayi ya kawo shi wannan ya nuna shi gidan kurkuku ka zo na zo ne kamar bariki ne kowa da abin da ya kawo shi wani mai laifi ne wani abokin mai laifi ne wani kuma ya ga mai laifi ne aka kawo shi wani kuma ba alaƙa tsakaninsa da mai laifi amma tsautsayi ya kawo shi a cikin kurkuku akwai kowane irin mutum to annabi yusuf sai zama shi tsautsayi ya kawo shi su kuma waɗannan laifi na tuhuma ya kawo su don haka da suka zo sai aka haɗu shi ne da kalama abu. a tijina fataya samari guda biyu قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أي إني أرى في منامي أني أعصر عنبا ليصير خمرا ni na ganni ina matsar inabi kun san inabi grapes da shi ake yin giya inda giya din irin haɗaɗɗiyar ce giya ta gargajiya wadda ba mai tsada ba ita ce wadda ake yin ta da dawa da wace ce amma giya mai tsada irin ta manyan ita wannan sai da grapes ake yi to shi ne saboda shi yasa zaka dace alqur'ani Allah ce abin nan min al-arabi tattaqiduna sakaran wa rizqan hasana kaga da shi ne asalin wanda ake matsar giya don haka shi wannan sai mafarki cewa gashi ya kawo inabi yana matsewa akan zai yi wa sarki giya dama kuma aikin ta kenan sai gan shi kiliya aikin da yake yi sai ya gani a mafarki irin wannan aikin ana fahimta amma bai ga yake sha ba shi kuma wancan inni arani ahmilu fawqa ra'si kubza ni kuma na gani na dauka a kaina shi wancan dama da ya saba yi matsar matsar wa me inabi sai ga abin da yake yi shi ya gani a mafarki wannan shi kuma da ba ya saba dauka a ka bane ya saba gasawa ne sai dauka ya ba sarki amma sai ganshi a ka ya dora a kansa ahlul fawqa ra'si Kubzan. walaysat min adatihi an yahmilahu ala ra'sihi ba al'adarsa bace dauka aka wannan ko min adatihi an ya'sira fara'ahu ya'sir kuna gane bambanci wannan abin da ya saba yi ya gani wannan kuma ya ga abin da bai saba yi ba shi ba dan talla bane amma sai ganshi a matsayin wato mai tal kamar yanda mai talla ke dauka aka to amma kuma sai ya ga tsuntsaye sun hau kai suna ci ta'kulu tsayru ne. kun san a mafarki ana ganin abubuwan mamaki da yawa idan mai talla ya ɗauki abu tsuntsu ya kai zai ga tsuntsun ne to amma mai mafarki zai iya ganin abu irin wanda in a inda a waje ne ba zai iya gani ba to ne sai ce ya gani duka kaga ba za ka ce ƙarya kake ba sai ce tsuntsaye suna cakkakar gurata sai ce sai suka ce na bi bi ta'wilihi ai na bi bi haqiqati hadihi rubiya wa mahiyatiha me tawilin ta me fassarar wannan mafarkin inna naraka minal muhsinin mumun mun ga kai kana cikin masu kyautatawa wannan yabon da suka yi maka yabo ne na gaskiya na neman fada aurenka domin suna shigowa su suka fara matsarsa saboda sun ga abubuwa tattare da shi da suka bambanta da sauran yadda mutanen zama a cikin kurkuku suke sun gan shi yana da isani min al-muhsinina fi din bil ibada wa min al-muhsinina fi at-ta'bir bil tadqiq wal isaba wal itqan wa min al-mu'amalati ay wa fil mu'amalati bi ihsan kulli bi haqqin haqqahu sun ga yana kyautatawa a bangaren ibada a bangaren addini kullum shi ibada yake kun san annabawa tunda a lokacin ya riga zama annabi aiki duk da cewa sun tayu ba kafirai ne amma kuma shi kullum a ibada yake a cikin kurkuku sannan kuma sai suka ga waɗansu ma suna zuwa su tambaye shi fasaran mafarki a ciki inmet da ko masu aiki da sauransu sai su ga ya fassara kuma fassara tana yin daidai an fahimta sai suka ga alamar wannan ya haɗu sannan kuma suka ga yana da kyautatawa a wajen shiga cikin harkokin yan ana kawo abinci mai yiwa za a yi warwaso mai yiwa masu karfi su hana kanana mai yiwa sabo in ya zo ya rasa to sai aka ga yana counseling yana abubuwa na taimakon mutane su suka ce wannan da ke kyautatawa ne sai suka nemi yin abota da shi shi kuma sai ya yarda shi yasa har yake kiran su sahibai sijin abokaina na zaman kurkuku to wannan mafarki din da suka ce sun da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce da gaske sun yi mafarkin shi yasa suka zo suke faɗa annabi yusuf kuma ya ba su fasara amma ibn jarir sabar ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud da isnadinsa cewa ƙarya suke yi ba su yi mafarkin ba su dai suna so su ɗana yusuf ne ka san akwai wani mai tambaya da shi yana so ya dana kan ga ya kai ma ka san abu kaza ko baka sani ba ko kuma ya ya tambayi wani ya ji irin tata amsar kai ma bari ya ji irin tata ko kuma ya gwada tambayar da yana ganin kamar wannan fa zai iya kure ka akai to shi yasa da suka zo sai suka je bari mu gwada shi mu gani mun ga kana da kyautatawa sun zuga shi ya hau suke tsammani sai suka ce bari su bashi mafarki mai wahala su ce ya fassara ana fahimta sai suka bashi ala ayi hal shin da gaske sun yi mafarkin ko ba su yi ba ya fassara musu kuma abin da ya fassara ya tabbata ana gane ko inna naraka minal muhsinin mu muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa sai ce ne قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل madaukakin sarki ya ce annabi yusuf sai ya amsa musu da cewa qala la ce kuma kanu yi. illa na ba su kuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiya kuma Ya ce da su babu wani abincin da zai zo muku wanda ake kawowa nan domin a ciyar da ku da shi a cikin kurkuku illa na ba su kuma bi ta'wili face sai na ba ku labarin wannan abincin hakikaninsa da wani iri ne da yaya yake da yaya aka dafa shi kamla an ya kuma tun kafin a kawo muku abincin zalikuma wannan abin da kuka ji min allama ni rabbi yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni ذلكما مما علمني rabbi, إني تركت ملة قوم لا min layu ni na baro tafarki ko addinin waɗannan mutanen da ba sa yin imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su masu kafircewa ne da lahira wata ba'atu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub bayan na baro wancan tafarkin sai na bi tafarki na addinin iyayena ibrahimu da ishaq da yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dace da mu ba mu yi shirka da Allah mu haɗa shi da kowa faufau ba za mu taɓa yin haka ba ذلك من فضل alaina wa ala nas wannan yana cikin falala da Allah ya yi mana kuma yana cikin falalar da Allah ya yi wa mutane shine ganar da su tauhidi da kuma don su bi da kuma ganar da su shirka don su guje ta walakin na aksarar nasi la yashkurun sai dai da yawa cikin mutane ba sa godiya wa Allah su kama tafarkin da ya ganar da su ɗin wanda ya musu falala falalarsa da ita annabi yusuf alaihi salam ya fara wa'azi me suka tambaye shi fassarar mafarki wannan abin da yake faɗan sun tambaye shi ne baya cin abin da suka tambaye shi sun sun tambaye shi mafarki kuma sun ce da shi shi yana cikin masu kyautatawa bisa kyakkyawan su da suke masa shine ya fara musu da wa'azi ya ce da su da farko ya kamata ku gane ni wane ne ya ce ni fa Allah ya ban wani irin ilimi na musamman da kuka ga in shiga cikin wannan in yi magana da wannan in yi magana ba ina yi da ka bane ba da molon ka nake yi ba ya ce da su ilimi ne Allah ya ban na musamman daga cikin ilimi na shi ne Allah maɗaukakin sarki yana sanar da ni wani abu wanda tun kafin abun ya faru ina iya gane shi ko dai ya zama ta hanyar wahayi tun da ya zama annabi ne ko kuma ta hanyar firata wanda mun ce yana ɗaya daga cikin abin da wannan sura take koyarwa dukkan annabawa kuma tun da suka samu wahayi domin babu aula kuma firata firata baiwa ce da Allah ke iya bayar da ita ga wanda bai ma zama annabi ba cikin wanda Allah ya ga dama ya zaba ita ce ta hanyar ganin abara alamomi da kuma wato tsara'in sai su iya sa ka gano abin da ordinary mutum ba zai gane ba sai in abin ya faru yana daga cikin hanya ta ilimin wato firata ka kalli mutum kawai kuna ganewa sai ka ce yau da abu kaza ka karya abincin rana kuma abu kaza ka ci kuma ko baka sani ba kaga wannan ilimi aidin ya wurinka ana fahimta to wannan akwai annabawa da yawa da Allah ya ba su wannan wanda ta yi ta hanyar wahayi ko kuma ta hanyar firasa annabi isa alaihi salam ya ce wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum abinda ka ci yake cikin cikin ka yanzu da abinda ka bari a gida yanzu a sto ɗinka akwai buhu kaza in aka ce ka kawo sadaka ka ce ai babu zai ce a a gidanka akwai buhu kaza ka ji tsoron Allah kuma bana ka noma kaza wa ma abinda ka bari ka ajiye ka taskace a gida zai gaya maka to irin kwatankwacin wannan shine annabi yusuf ya ce shi ma Allah ya bashi wannan ilimi idan an ɗauko abinci ana kawo yanzu wanda yake cikin kurkuku yana da alaka da abin da ke faruwa a waje cikin gari baya da inda zai ji labarin outside world to amma yace abin da ake dafawa tun kafin a kawo zan iya ga muku kaza aka dafa gashi ana kawowa kuma an kawo za ku ga haka ne ana fahimta shine la ya'ti kuma ta'amun turzaqanihi bi mana amani minhu abincin da ake baku ku ci illa kuma bi ta'wili ai illa nabba'tukuma bi haqiqatihi wa mahiyatihi abun nan eh, duk abin da ke da alaka da abincin ya aka dafa menene a ciki ya yawansa yake zai ishe ku ko ba zai ishe ku ba yana da daɗi kai wani baka son abinci iri kaza yau shi aka dafa kai wani akwai favorite ɗinka a ciki duk zan gaya muku shi shine bi ta'wili qabla an ya'tiya kuma Bima ma'ana qabla an yasila kuma tun kafin a iso da shi ni zan iya gaya muku turza kalihi arrizq anan ba yana nufi a azurta su ana nufi a ciyar da su domin arrizq yana yana zuwa da ma'anan abinci yana kuma zuwa da ma'anan arziki Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da annabi zakariya kullama dakala alaiha zakariya ul mihraba wajada inda rizqa bima na ta'aman sai ganta da nau'in abinci na na maryamu qala ya maryamu anne laki hadha qalat huwa min indillah a kuma Allah ya gaya mana dangane da yan wuta sun sun dade sun sha wuya a cikin wuta za su ce da yan aljanna ana fidu alaina min alma yawmin ma razaqakumullah kaga cewa da za su yi kusan mana abin da Allah ya azurta ku bi mana ko ku ba mu ruwa mu sha ko kusan mana abincin da ake ba ku ku ci a cikin aljanna qalu inna ma haramahuma ala alkafiri sannan Allah ya gaya mana cewa abin nan daga cikin addu'ar annabi ibrahim ga mutanen makka shine warzuquhum min as-samarat kaga as-samarat abinci ne kuma yace warzuquhum ka ciyar da su daga arzikin 'ya'yan itatuwa don haka dai a anan yana nufi abinci ne shi yasa yace fa’amun kuma yace da bai ce tut'amanihi ba saboda duka ma'ana guda ɗaya ce Allah ce zalikuma mimma ne rabbi wannan yana daga cikin ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya bani da ya ce min ma wannan wannan min din ne ya ce wannan kaɗan ne cikin ilimina Kar ku ɗauka iyaka ilimin kenan in fassara mafarki sannan kuma in gaya muku abin da za a kawo muku na abinci a'a akwai sauran ilimin ma da yawa ana fahimta ibnu ashur ya ce ilimin shari'a yana cikin abin da Allah ya bashi yana daga cikin ilimin da Allah ya bashi ilimin economics yana tunda a can gaba za mu zo mu ji yana daga cikin ilimin da Allah ya ba shi ilimin agricultural science wanda za mu zo mu ji a gaba yana daga cikin ilimin da aka ba shi ilimin budget and planning akan maganar yadda za a ceto tattalin arziki da sauransu ya ce wannan duk yana cikin ilimin muka da yawa da Allah ya ban amma wannan da kuka ga ina sanar da ku yanzu a nan dan kaɗan nake muku taɓa kalashi in na ta waje za a ga ilimi shine ma'anar zali kuma min ma allama ni rabbi wannan da ya shafe ku kaɗan ne daga cikin ilimin da Allah ya ban In ni taraktu billata qaum la yu'minuna billah ai ni taraktu dinal ladina la yu'minuna billah duk addinin da ba na imani da Allah bane na rabu da shi taraktu ba yana nufi na barki ba na baro shi bimana na bar wasu tun a baya ma wai da ina ciki sai na bisa na bar su ba an gane ku yawwa don haka kamar yadda yake inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah da su da abin da suke bautawa wannan duk na riga na baro su a baya la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su masu kafircewa ne akan lahiran su wattaba'tu a aba'i sai na bi addinin iyayena su waye iyayensa su ne kakanninsa tun daga sama ɗin nan ibrahima kakansu na sama kenan wa ishaqa kakansa na kusa da kuma yaqub mahaifinsa ma kana da na an nushrika billahi min shay yace bai dace da mu ba kuma ba zai taɓa yiwa ma ba mu yi shirka da Allah mu hada shi da wani kowa ne ne wani min shay kowa ne ne ba za mu haɗa shi da Allah ba a cikin bauta walan nushrika bi rabbina ahada kenan ma kana lana an nushrika billahi min shay sai ce zalika min fadlillahi alaina wa ala nas ba mu dama mu gane haka yana daga cikin falalar Allah akan mu kuma yana daga cikin falalar Allah kan mutane domin Allah dukkan mutane sai da Allah ya shirya da su Wala sadu ba'a fi kulle ummatin rasulan Ali ibudun laha wancisanin mutuwa ku. Kowa ma sun sa mu ga za a nuna musu yadda za su bar addinin kafurci su bi addinin Allah. Sai dai wanda ya ga dama fa min hurman Amina wa min hurman Kasa, wani ya imani wani bai yi imani ba. Wanda ya yi to yana daga cikin layi ni da iyayena ke. Wanda kuma ya kafurce to shine ya walakin na attarar na filaye sai dai da yawa daga cikin mutane. ba masu gode wa Allah bane ana gode wa Allah ko ta hanyar ka yi abin da ya ce ne ka nuna a aikace i'malu ala dawud shukran wa qalilun min millata abai ibrahim wa ishaq wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من المتفرقون خير أم الله الواحد القهار نعم. ما ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, annabi yusuf ya ci gaba da cewa waɗannan abokan zamansa a cikin kurkuku ya sa bayan sidin ya ku abokan zamana na kurkuku a arbabun mutafarriqun yanzu shin iyayen giji waɗanda ake bautawa barkatai khairun sun suka fi dacewa da alheri ga mutum ya bi su amilla ko kuma dai Allah ne ya fi cancanta alwahi wanda ya kaɗaita wajen cancantar bauta Alfahar mai rinjaye duk abin da ke so shi ke faruwa abin da ya iko ba zai taɓa faruwa ba mata abu duna min dunihi illa asma'an da ku da iyayenku ba abin da kuke bautawa na daga abubuwan bauta din nan face sunaye ne kadai sammai tumuha waɗanda kuka raɗa musu suna antum ku kanku wa aba'ukum ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ba akan bautarsu inil hukmu illa lillah ba wani hukunci sai na Allah hukunci kam na Allah shine hukuncin gaskiya amara Allah ta'budu illa iya Allah yayi umarni cewa kar ku bauta wa kowa sai shi kadai zalika dinul qayyim wannan shine addini bi kakke wanda yake daidaitacce walakin na aksarar nasu la ya'lamun sai dai da yawa cikin mutane ba sa sanin haka annabi yusuf ya kara musu wa'azi don ƙara tabbatar musu da tauhidi shi yake ba su misali da cewa yanzu allolin da suke bauta wa barkatai saboda duk wanda bai bauta wa allah ba to ba zai bauta wa ubangiji ɗaya ba kuwa kun gane wannan ƙa'idar shi yasa allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad istalamu wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq dole ne kawai sai hankalinka ya rabu idan baka tsaye da hankalinka akan Allah ba duk wanda bai bauta wa Allah ba to ba zai iya bauta wa abu ɗaya ba kuma ba za ka taɓa iya barin bauta wa Allah kuma baka bauta wani ba ka'idar ɗan adam shine sai yayi bauta idan ka rasa abun da za ka bauta wa gaba ɗaya to za ka bauta wa son ranka shine bani man ittakaza ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi to wannan yafi yana daga cikin wanda yafi kowa muni ne shine ka rasa abin da zaka bauta ya ka zo ka bauta wa kanka da son ranka sannan yana daga cikin abu mafi muni shine mutumin da ko abin da ba zai iya yi wa kansa komi ba kai kuma ka ɗauke shi a matsayin abin bauta to shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa shin ubangiji iyayen jiji barkatai su ne yanzu suka fi dacewa ko ubangiji kwaya ɗaya wanda za ka samu hankalinka ya tsaya a kai wannan maganar fa da a ƙarshe ke cewa walakin na asharar nasu a alamu. daga sirra ba kowa zai iya ganewa ba wallahi sai wanda Allah ya ba bashi imani na taɓa tattaunawa da wata mai bautar gumaka a ƙasar Indiya wanda suke da wani temple da yake da alloli kasa kasa a ciki ita ma'aikaciyar asibiti ce kuma ƙwararriya ce amma za ganta da gudu gudu sai ta shiga ciki kafin ta fito ta zo ta shiga asibiti sai nake ce mata ni yanzu a cikin nan ubangiji guda nawa kike da shi ta ce many many many many many god ke suna da yawa wannan many many haka sai ta maimaita many many many many god na ce mata to yanzu me zaki da su barkace haka ta ce ai kai ba za ta gane hikiman bane ba za ta gane ba. ta ce duk ku musulmi ubangijin ku ɗaya kirista su uku suka ce ai za ku tara musu confusion abu ya musu yawa kace ce kukan masu guda ɗaya ma komi kai damuwarka makaranta shi wata damuwar ta aure shi wani damuwar ta kuɗi shi wani damuwar ta rashin lafiya shi wani damuwar ta mutuwa shi duk shi kadai ka ce abun ya ma confusion ta ce amma ita da yake tana da su da yawa idan problem din da zo mai kaga kai tun daga jika gane abin dariya ne amma yanzu ita ba za ta taba ganewa ba kuma in lissafi ne da science and technology in aka zo sai ga ta wuce gaban ka amma ba nan shine inda ganewar take ba shi yasa Allah ce aktaran nasi la ya'lamun ashe jahilci ne kin sanin addini biyan da kai ni sa akan sanin duniya kuma wallahi in ka je irin waɗannan ƙasashe musamman ƙasar India da suke da ubangiji kala-kala ko ka je ƙasar China inda suke addinin Buddha ko sauran ƙasashe da suke da wannan addinin kamar ƙasar Thailand kamar ƙasar nepal wannan dai ƙasashe dai na ko ko ƙasar japan ka dubi yadda japan sai nisa a duniya a wajen kere-kere da fasaha ta wuce duniya da shekara ashirin amma da za ka zo ka samu mutum ya gama nisa sai ka samu da sassafe shi ne general manaja na kamfanin motar da kake fatan a ce yau ka samu dama ka shiga cikin motar ma an tuka ka amma sai ya je ya yi sujada ma wani gunki ya kai masa ayaba ya ajiye kafin ya wuce sai ka rasa ina hankalin ya ce shi yasa annabi yusuf yake ce yanzu irin waɗannan ubangiji barkace din su suka fi maka akan ubangiji kwaya ɗaya ubangiji ɗaya ɗaya alkahar alghalibu ala amrihi alladhi yujibu wa la yujaru alai yanzu wannan ubangijin bai tuma ka ba akan waɗancan barkatai din ba zai taba ganewa ba sai wanda Allah ya bude masa kwakwalwa ya sa ya gane alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam shi sa in Allah ya sa ka gane cikin waɗanda suka gane da annabi su da yake cewa wallahi ka gode wa Allah kawai in Allah ya ga dama kar ya baka ko tsinci a duniya wallahi in ya baka wannan ya gama maka komi wannan kuɗi da sauransu da duk aka basu kana fata ka je ƙasar su gashi yanzu duk kuna ta musu dariya kun ɗauke su wawaye tsokaye ba su gane kawai ba saboda sun kasa gane wannan simple arithmetic din amma manya-manyan lissafi sun yi solving ɗinsu har sun zama abstract sun zama zahiri amma sun kasa gane simple arithmetic yadda za su gane ubangiji guda ɗaya sun kasa zai kudin find أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أي ما تعبدون من دونه أشياء موجودين على الحقيقة ba waɗansu abubuwa ba ne fa suke a zahiri abin da bautawa illa asma'an sunaye ne kawai an kera katako iri ɗaya da wancan ma da dutse iri ɗaya kuma ta aka sa musu suna idan aka sunan ne kuke bautawa ba wannan abun ba wannan abun shi ne ma kana yi ba in ka ɗauka ka kwaɗe shi fashewa zai yi wannan abun da suke ajiye masa da safe abin sha ko abinci wa in humu dhubabu shai Allah ya sarke da gomin inda kuda zai zo akan zai iba musu ba za su iya kwata ba to ka baki shi ne ma san abin da kake yi ba kai ma ka bi shi amma kai ka ɗauka shi ya fika sai zama gare gare cikin ba a kanka don ka sunaye kan kuke bauta wanda kuka raɗawa ku da iyayenku ma an Allah bi hamin sulban Allah bai saukar da wani abu na hujja akan waɗannan ba ma an Allah bi hamin sulban Allah ya ce inil hukmu illa lillah ba wani hukunci da yake tabbata sai na Allah da hukuncinku da hukuncin allolinku duk ba zai yi komai ba shi yasa annabi nuhu ya ce wa mutanensa in kana kabura alaikum makami wa tarkiri bi ayatin fa ala Allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qudu ilayya wa la tunzirun yace in kun ga cewa abin da na tsaya a kai inda ya dame ku to ku da allolinku duk ku haɗu ku cuce ne in za ku iya ba za su iya ba ya sa Allah ce inil hukumu in hukunci yana na Allah ne kadai duk da ku da allolin ba za ku iya cutar da kowa da komi ba ba kuma za ku iya amfanar da kowa da komi ba amara Allah ta abudu illa iya Allah ya umarni shi kar abawa kar ku bauta wa kowa sai dai shi zalika dinul qayyim ai zalika dinul mustaqim wannan shine addini tsayayye wanda yake datacce akan tafarki madaidaici ai addini alqayyim almustaqim alladhi la wujada fi wanda babu karkata a cikin sa walakin na aktaran nas la ya'lamu ya sahibi sijin ya talibai sijin amma ربه غمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه نعم. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان نعم. وقال للذي ظن Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Annabi Yusuf yanzu ya zo lokacin da zai fara fassara musu sai ce ya faɗi bayyar sijin, ya ku abokaina na kurkuku, amma haɗu kuma yanzu ga fassarar mafarkin ku ta zo. Amma ɗayan cikinku rabba rabbahu hamra, zai ci gaba da shayar da Ubangijinsa giya kamar yadda dama yake yi. wa ammal akhar amma ɗayan kam Fayyusulam za a tsire shi fa ta'kulu tayru min kuma kamar yadda ya ga tsuntsayen nan haka tsuntsaye za su rika caccakar kansa ba gurasa za su caccaka ba قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أن كما ذكر دا وانا الأمر اللي كوكي ينتم بيا أكي سبو دا وانا نقب أن يسا waɗansu cikin malaman tafsiri suka ce kai ka ce sun ce dama fa ƙarya muke gaskiya ba mu yi mafarki ba dama fa mun zo mu gwada kai gaskiya maganar da kake cewa wani wani zai muke duk a bar nan magana ku ci gaba da zaman mu ko ai wani zanta Saka shi wancan maganar cewa zai ci gaba da shayar da giya wannan zai yi wani ne duk a bar wannan kawai yanzu mu je wani zancen sai ce a a kuwa kudu al'amurin da zai fi hitar wannan al'amari da kuka yi tambaya a kai fa ai ya tabbata magana ta kare ai sai an yi ta Tun da ya jawo ruwa tun da kun tambaya kun ce a gaya muku an kuma gaya muku to wallahi sai an yaka qudiya al-amru alladhi fihi tastafiya wannan tambaya da kuke yi a riga an zartar da shi ai kuriga min qada'i al-amri alladhi fihi tatlubani wa ta'wili abinda kuke tambayan ilimi a kansa a riga an zartar hukunci ya tabbata wa kana lil ladhi dhanna annahu najin minhuma sai annabi yusuf ya ce wa wanda yake da tabbacin cewa shi kan zai tsira daga cikin su sai yace da shi don ma ya ƙara tabbatar musu da cewa za ku fita sai ce kai in ka tafi inda za ka je ka ci gaba da aikinka in ka je ka tuna wa sarki labari uzkurni inda rabbik ka tuna ni ka tuna wa sarki ni ka tuna wa sarki labari na bi ka ambace ni a wurin sarki har ya tuna da ni ya sa an zo an rufe ni an ce hatta in zuwa wani lokaci yaushe ne lokacin na zauna fa na daɗe a cikin kurkukun nan har yanzu wannan kes din bai kare bane in ka je ka ambace ni shine udkurni inda rabbi sai suka fita kuwa yadda ya faɗan nan an zo an fitar da su suna zuwa fa an safu shaytanu zikra rabbi. shi wannan wanda aka cewa in ya aka cewa da shi idan ya je ya tuna wa sarki labarin yusuf sai shaidan ya mantar da shi ta tafi sai yusuf ya ci gaba da zama a cikin kurkuku bid'a sinin zuwa waɗansu shekaru bid'a sinin bi sinina ma'duda waɗansu shekaru ƙididdigaggu ma bai na salafi ila tisa tsakanin shekara uku zuwa shekara tara shine bid'a haka ya zauna Allah da yanke adadin shekarun ba kai dai ya daɗe a ciki ya fi shekara uku yana zaune a ciki akan har yanzu sarki ya tuna sarki bai tuna ba shi kuma wannan ya manta tunda ya koma cikin daula a shi kenan yanzu ba sai Allah ya gaya mana ya aka yi da ɗayan an ce fa an samu shaytanu zikra rabbih mimma yadullu ala annahu aada ila wazifatihi inda al ya nuna cewa ya koma ya koma kujerar sa kenan ya ci gaba da aiki ke ta aka ce shaytan ya mantar da shi har wannan ya ci gaba da zama a cikin kurkuku kai shi yana dayan fa tun daga ji an yi shiru to qudiyal amru alladhi fihi yastafi an gama da shi kenan yanda annabi yusuf ya faɗa haka aka tsire shi kun san tsirewa ko shi ne crucifixion shi ne a kawo a caka shi akan kututtire a bankare hannayensa ana fahimta sannan a bar shi a haka a cikin rana har sai ya bushe haka zai riƙe a sama shi ne ma'anan tsirewa yana daga cikin yanda a da ake yin punishment kuma yana ɗaya daga cikin irin punishment inda Allah ya ce a yi wa ‘yan fashi da makami ai daga jikin irin wannan kasan ya dace da dan fashi to abinda Allah ya ce a yi wa ɗan fashi da makami kenan a tsire mutum kuma a bar shi a kan titi duk wanda yake wucewa yana ganin sa tsaye da suna cikakar kansa in mutum ya ga haka dan Allah gobe zai gwada fashi za ka ga wani kasan shi ba ko ka gan shi a screen gashi nan tazu yana dariya ana masa interview yanzu kuma gashi yanda aka yi masa ya bushe ya kekashe ba a mata sallah ba ba je an binne shi ba ya fara rubewa kafin aka dauka aka je aka jefar don ya daina wa mutane wani to wannan shine daga cikin abin da zai iya hana mutane fashi da makami shine abin da Allah ya ce a rinka yi wa yan fashi in ko ba haka ba nan aka zo ba wala yana da wahala kafin a sha maganin waɗannan mutane su daina abin da suke yi shi yasa Allah ya ce wannan in an ga ya dace shi za a yi in ga bai dace ba a kashe su haka kawai kisa ba sai an tsire su ba in kuma an ga waɗansu waɗanda nasu bai kai haka ba a yanke musu hannaye da ƙafafu ka ga mutum dungulmi ba hannu ba ƙafa ba hannu ɗaya ba ƙafa ɗaya ya fito a haka one side locomotion ke to haka aka yi wa wancan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wannan dai kan ya manta da maganar annabi yusuf alaihi salam Allah ce wa qala lil ladzi zanna annahu az-zannu anan az-zannu yana zuwa a cikin alqur'ani bi ma'ana az bi ma'ana abun nan abun nan ma yutarajjahu wuquhu abinda ake gani cewa zai faru an firar da haka shine azam amma yakan zo kuma da ma'anan yaqini tabbas Akwai wurare da yawa musamman an ka ga zanna anna a cikin qur'ani to yana zuwa da ma'anan yaqini ne kamar da Allah madaukakin sarki ya ce, yace qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi Kan min fi'atin qalila ghalabat fi'atan katiratan bi idnillah kaga wannan ya yazunnuna ba suna zato ba ne suna da tabbacin za su haɗu da Allah yana daidai da wannan faɗin Allah ta'ala inni zanantu anni mulakin hisabiya ina da tabbacin zan haɗu da sakamakona kaga wannan ai ba zato ba ne tabbaci yana daga cikin faɗin Allah ta'ala wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhi kaga zannu anan yana nufi aikaru haka kuma da Allah madaukakin sarki ya faɗi wurare da yawa a cikin alkur'ani da zaka ji an ce mutum ya ce yana tsammanin haɗuwa da Allah kuma mai imani ne to kaga nan tsammanin da yake yi ba yana nufin tsammanin irin na galabatu rujhan bane a'a na al ne abin nan abin al'ilmul ilimin da aka tabbatar da shi sai ana zuwa da kalmar zanna Allah a kansa mafarki idan asalinsa wannan labarin da aka ce, shin ba da gaske ba ne kamar yadda waɗansu malamai suka ce ba su yi wannan mafarkin ba kuma annabi su ya ce an zartar kenan ya nuna cewa kana iya mafarki kana iya kai ƙarya akan mafarki kuma ya tabbata ƙware haka ne shi sa wannan ya nuna kai kai taka tsantsan wajen zuwa kana yin ƙarya akan kayan mafarki don ka je ka jawo wa kanka kai mafarki kuma wallahi ka ce kayi kuma ya zama in an ce qudiyal amru da fi tattafi. to wallahi ya ce don wani zai zo ya ƙarya akan mafarki ya faɗa saboda ya ji shi ma a fassara ya biya ya za'a sai ce ni kuma kawai ba wai yana duk shi din bane yana so da ya biya ya amsa take ne to wannan babban kuskure ne hadisi ya zo wanda imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito a cikin musnad daga muawiya ibn haida amma riwayan bata inganta ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ce arruya ala rajulin ta'irun ma lam ta'irun ma lam tu'abba ya ce mafarki akan mutum kamar tsuntsu ne da yake yawo ba zai sauka a kanka ba matukar ba a fassara ba ta idan ubbirat waqa'at ana fassarawa sai tsuntsun sai faɗi a kanka shi shikenan wannan riwaya bata inganta ba amma akwai riwaya makamancinta da ita ta inganta wanda albani ya inganta ta a cikin sahihul jami'i sahih cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ru'ya li awwali 'abir mafarki yana ga mutumin da ya fara fassara maka ne shi sa karka je neman fassara a nan ka tashi ka je wajen wancan ka tashi ka je wajen wancan galibi fassara da aka maka ta farko shi ke wannan ya nuna cewa akwai bukatar ka zama mai taka tsantsan akan neman mafarkin ka ba kowa za ka tambaya ba sannan kai kuma ka zama mai taka tsantsan akan fassarar mafarkin. idan ka gane wannan to ka guje wa fassarar mafarki ya fi maka akan kai istirtal ka rika fassarar mafarki barkatai ana fahimta idan ka yarda da tabbacin abin da za ka faɗa kuma ka yarda da cewa ka san abin haƙiƙan kuma ka ga mutumin ya cancanci a fassara masa duk sun cancanta to mutum ya faɗa sai ka ji tsoron Allah ka fassara masa amma wanda kake jin tsoron in ka fassara masa abin zai iya zama masa matsala kawai ka ce baka sani ba ko kuma ka san in ka fassara masa kai kanka kana jin shakka akan fassara ka ce baka sani ba ana fahimta shi yasa duk wanda ya gane wannan zai taka tsantsan wajen neman fassara sannan wanda ya tashi fassarawa shi ma zai taka tsantsan wajen fassarawa ana gane ku akwai wanda in ka fassara masa mafarkinsa to mafarkin ka gano cewa akwai danja sosai to gara ka bar shi kawai gara ma bai sani ba ce Allahu a'lam Allah ya sauwa kawai Allah ya kama ka sauƙin al'amari ko ka ce masa a in Allah ya da alheri saboda ka sama masa nutsuwa kuma don ka mata addu'ar sharrin da ke ciki ya kasa amma in ka gano cewa sharrin ne sai sharrin na ya faru don ba a iya tsare abin da ke cikin mafarki idan har ya tabbata gaskiya da sai ya faru shine qudiyal amru alladhi fihi tastafiya in dai Allah ya zantar ke sai ya faru kawai baka da wata hanyar da zaka kauce wannan kaddara saboda na gaya mana a baya cewa ai asalin mafarki daga cikin lauhul mafus su aka je aka ɗauko ake maka alama don ka gane to akwai abin da zai akwai abin da zai canza da can duk da wannan abu na ƙarshe da zan gaya mana shine yawan addu'a yana iya tasiri akan kaddara generali, kaddarar ka mummuna to yawan addu'a yana iya sa kaddararka ta zama kana da sauki in ma za ka auku a kanka haka idan ka yi mafarki kawai kai ta addu'a ka damu da yin addu'a sama da damuwarka da a fassa domin an fasara ka ji bala'i za ka kasa addu'ar ma a ah, yanzu a zuwa ce maka an yanke maka hukuncin kisa gobe za ka mutu a cikin mafarkinka zala za ka samu damar da za ka bi suka yi addu'a har tun yau ma ya ka ƙara ka zama blended don haka ka nemi addu'a ta hanyar neman alherin mafarkin ya fi maka akan ka damu da neman fassara duk da cewa kuma neman fassara mafarki ba laifi ba ne waɗannan ayoyi da muka karanta suna da darusa da yawa ya nuna cewa za a bi mu bashin su zuwa darasin gobe amma duk da haka tunda muna da minti biyu bari mu fara da ɗaya ko biyu abu na farko shine waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa ashe tun tuntunin ana amfani da kurkuku a matsayin wato tsari na ladabtarwa da kuma tsari na neman gyaran hali ashe ba yanzu ne ba sabon yayi ba ne yin amfani da kurkuku mun ce wannan labari ya faru ne fa sama da shekara dubu uku da suka wuce amma tun a lokacin ana rufe mutane a kurkuku ana ganewa ko ah. don haka a tsarin musulunci shi ma akwai amfani da kurkuku kamar yadda umar ɗan khattab Allah ya ƙara ya gare shi ya gan shi a wurin rumawa kuma ya kafa kuma ya fara amfani da shi da aka zo lokacin Ali dan Abi Talib faɗin Allah ta'ala auyun faumilal ard da ce a rinka koran waɗansu daga cikin barayi sai ya yi amfani da tsarin kurkuku a madadin a kore su daga gari sai ce a kulle su a cikin kurkuku ya fi a kan a kore su su je kuma su yi wata barna a wani wuri sai ya gano ma'anar yin arziki arzi shine an yi su jami'u a kulle su a kurkuku ana fahimta don haka ɗaya daga cikin hanya ce da ya dace a iya na daftar da waɗansu wanda waɗansu kuma ba ita ce hanyar da ta dace da su ba ko kuma laifinsu bai kai ba ko kuma ya fi a ce sai an kulle su a kurkuku fa'ida ta biyu ita ce ashe ba dole sai mai laifi ne yake iya shiga kurkuku ba yanzu annabi yusuf ya yi laifi ne ke ta ba duk wanda ka ganshi fursuna ne zaka ce ka kawai nan yan yan yan da a wani zaka iya ganin sa ka dauki alhakin sa akwai mutane da yawa wallahi a cikin kurkuku wanda ba su cancanta ba ko kaɗan amma suna cikin kurkuku saboda idan kaddara ta hauka sai ka shiga kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyi da Allah ke jarrabar waɗansu bayinsa shine Allah sai kaga ya jarabe su ga za su zama kurkuku kai ya kasance ɗaya daga cikin abin da alƙaluma ma na tarihi ke rubutawa akan da yawa daga cikin magabata za ka samu mutumin da ya kai makura wajen nagarta da yin hidima wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren ilimi da jihadi sai kaga an jarrabe shi ya zauna a cikin kurkuku akwai waɗanda a ciki ma za su zauna har su mutu shekul islam ibn taimiyya da kuke ji Allah ya masa rahama a cikin kurkuku ya zauna shekara mai tsaiki shekara mai shekaru da shekara da shekaru kuma har ya mutu a ciki al-imamu ahmad ibn hanbal ya yi zaman kurkuku al-imamu malik ibn anas ya yi zaman kurkuku zaka da yawa daga cikin magabata zaka samu an jarrabe yanzu wannan masu laifi ne kaga ba ka ma tuna labarin kurkuku sai na nagartar su kake tunawa to amma sun zauna a cikin kurkuku don haka ba duk wanda ka shi a kurkuku ne ya zama mai laifi ba akwai wanda yake cikin kurkuku amma ba haƙƙinsa ba ne ya shiga kurkuku waɗannan daruka da kuka ji guda biyu ne daga cikin darussa guda ashirin a cikin waɗannan a cikin wannan a cikin waɗannan ayoyi gobe Allah sai mu za mu cika su sannan kuma mu ɗora abin da ya saboka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh